Masu sauraro Assalamu alaikum barkan mu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Wani binciken masana ya nuna cewar akalla mutane dubu ɗari uku da goma sha 314 maciji ke cizo a yankin afirka da ke kudu da sahara cikinsu har da najeriya kowace shekara wanda ke kai ga mutuwar mutane 7,300 yayin da ake yankewa akalla mutane kusan 6,000 kafa rahoton binciken ya nuna cewar kashi uku na mutanen da ke mutuwa sakamakon saran maciji yara ne masu shekaru tsakanin biyar zuwa goma sha hudu to yanzu haka ana iya cewa najeriya ta samu gagarumar ci gaba wajen binciken da wani masani ya yi a jami'ar jos na gano maganin rigakafin cizon maciji kamar yadda aka bayyana yau wannan shirin zai mai da hankali kan wannan ci gaban da aka samu da kuma tasirin da zai yi wa najeriya da ma kasashen afirka to kamar yadda kuka ji Sakamakon samun wannan ci gaba a jami'ar Jos, hukumar gudanarwar jami'a ta shirya taron manema labarai na musamman domin shaidawa duniya gagarumar nasarar da suka samu. Bari mu fara ji ta bakin wanda ya jagoranci wannan bincike, Farfesa John Agwe, wanda ya magana kan tasirin maganin dangane da abin da ya shafi rigakafi da kuma wanda maciji ya ciza. A sunana Professor John Agui. I'm a pharmacologist and uh, a researcher. a ce su biyu a saboda an baka magani wannan zai preventing ko wani iri cizo micinje to wane ya fi ko kana da preventive uh, measure lokacin da zaka jira micije icije ka kafi ka sha magani farfesa abraham dogo na daga cikin waɗanda suka taimaka wajen gudanar da wannan bincike kuma ga bayanin da ya yi a kai. abin da ya samu wannan abin shine lokacin da yana bautan kasa a lafiya ya ga mutane suna samun damuwa na cizon macizai ta wajen sandam da sauransu kwamfan to shi bisa ga yadda an train nashi pharmacist ya ya kamata ya nema kaman abin da zai kawo da wannan cutan ne ya fara bincike kuma ya ga mutane suna cin wani wani iri ganye haka in sun doke irin sai su ci yana warkar da su akan ciwon maciji ne ya sa ya ce ta bari ci gaba da wannan binciken a cikin ah, lab nasa sunan ganyen to a turancin da ana kiransa makuna mun tambayi farfesa dogo ko wannan maganin ya shafi cizon duk wani maciji ne ko kuma akwai wasu daban da aka keɓe eh gaska bisa ga abin da mun samu yanzu wannan maganin rigakafi na na kowace irin maciji kamar yadda shi ya riga ya fada ya yi aiki a tan a malaysia a manyan manyan macizai kamar masu dafi da yawa su wannan maganin yana maganin su kamar a nan a najeriya kamar su gobe da nisa su fada su manya-manyan eh, masu bakakin nan wanda suke in an ya cije mutum kamar da gare mutum ya mutu to wannan maganin yana taimako sosai ko me ya bambanta wannan magani da sauran da ake amfani da su ga wanda maciji ya ciza bambanci wannan maganin shine wannan rigakafi ne ma wancan kuma ba rigakafi ne sai an ciza sai a bayar wannan maganin za ka iya sa shi a cikin aljihunka amma wanda muke da shi yanzu sai an sa shi a cikin kula ya zauna da sanyi amma wannan ba haka ba ka iya sa shi muna kiran shi thermostable ka iya sa shi a cikin aljihu ka yi yawo da shi a duk ko ina cikin wannan kasa za a iya sa shi dangane da ko wannan magani na da dangantaka da na gargajiya kuwa sai farfesa dogo ya bayyana cewar a dama yadda muka faɗi wannan cutan a wannan maganin a daga abin da an samu daga mutane daga gargajiya daga basa da suna hada wannan ana kwayon ne so da idan kare su to bisa ga bincike aka doki wannan sit din an je an yi wata gwaje-gwaje aka gwada shi da duka cutuka na macizai-cizai na macizai ya zama dab ya kare ya kawo su da cutan gaba daya farfesa aboy madaki na daga cikin malaman koyar da likitoci a jami'ar ta jos kuma ga abin da yake cewa dangane da wannan ci gaba a sunana aboy madaki ni professor ne na um, kiwon lafiya ana ce da wannan sashi family medicine yawa ne kuma mutumin rukuba ne inda aka sinto wana magani da mai dama tuma mu a can kawai muka sha koyayi wannan itacen a da ana ba muna yara ne an ce an ba mu idan mun sha maciji a sare ka da same ka ni na da na sha magani amma dai na yi zan ce dai na yi sa maciji bai sare ni ba sai da abin da zan ce da muka hada wancan koyin nashi na itacen babu wani lahadi duk abin domin kaga abin ya fi daga gargajiya muna ma mutane magana cewa wanda suke suna da wannan itacen da ake shuka shi za su shuka yawa amma abin da muke gani shine in ka tuna in ka doke itace misali kuma ice iya girman nan ba wani wuri zai yi ba so kaga mu riga mun sha wannan eh, eh, wannan wannan damuwan da shike mun gyara magani yanzu yanda idan ya zo ba sai kana da itacen ba ko yanda babu za a iya bayar inda muke duba muke duba kenan ba lalle nan ba ko ya za a iya bambance wannan maganin da na jebu Ga Farfesa daki. Kamar yadda ya faɗa, mu daga mun bata suna, suna shi ne mun ce COVID plus. Idan ya zo da wannan suna muna fata wani dai ba zai je wani um, wani abu da ya sa wani abu kamar nashi din ba, amma zai zo wannan suna ne. Kuma wannan suna an riga an bata rijista ma gwamnati. So muna fata iya zuwa wannan sunan zai zama shi ne. Shehu malamin ya ce wannan magani da suka samar na zuwa ne kamar allura. Ah, zai zo a lura ne zai zo a lura ne za a baka lura shi yasa ba kun zai doka ba za dole za a ajiye shi inda za a ban mutane masu aiki magani suna sa mutane lura yanda mun shirya shi za a baka allura sa'annan zai baka lura sau biyu bayan sau biyu nan za mu ce ka doki kamar kama kwana talatin ya yi sa idan dai abinda mun gani akan namomi da muka yi wanda gwajin a cikin lab in shi ya yi daidai in fara ba mutane to zai ji haka so mu dama can da mu shine idan mun gama gwaje-gwajen yayi za mu dinga mutane maganin na watakila cikin wata daya kamin su fara aikin noma domin mun ga cewa mutane idan an je girbi da noma shi kan musu damuwa da yawa so muna so a lokaci za a ba su zai rage abin amma kowane lokaci kaya ka sha domin baka sako zai mace zai sare ka ba to ko ina mabukata za su samu maganin a tukuna yanzu baka sama ka saya ba don tsindigin fice mu akwai wani gwaje da ya kamata mai na kashe kamin mu kawo shi a kasuwan so ba zai kai ka saya yanzu ba dangane da lokacin aikin maganin kuwa Farfesa Madaki ya bayyana cewar. E kamar yadda shi ah, shugaba ya fada, idan mun ce idan mun baka ko ba haka ba, zai doki zai maka aiki kamar na shekara daya kami ka kara samu. Eh, in Zance esperin da idan mun zo lokaci mun gama shi mun sa shi zamu fada ko yaya zai zo na dun sai mun sa in mun gama wannan gwaji na karshe mun sa shi yadda ya kamata zamu sa esperin da kai. Amma abin da ya kamata kai shi za baka. Ga masu bukatar maganin, Farfesa Madaki ya ce ya zuwa yanzu ba su kai ga sanya masa kuɗi ba. A yanzu kam ba za mu ce ganda za mu da shi ba. Shi dai mun san cewa abin da yake kasuwa yanzu, kama magan da yake kasuwa yanzu. Akan baka kaman alora guda sakani guda uku zuwa biyar kowane alora wanda yake kasuwa yanzu. Kamar dubu ashirin da biyar zuwa dubu talatin da biyar kowane daya. So idan kama za a baka kama alora sau biyar kaga ya kama dubu dari da ashirin da biyar. To mu burin mu shine idan wani ya yaki muna fata ba zai fi dubu goma ba burin mu kenan kamar yadda abokin na da zo an ce kamar kunama shi ma yaka iya yi maganinsa sosai amma kamar da muke fadi kasan idan za mu kai magani kasuwa muka do na ne ya fi yin aiki so za mu ba da shi musamman a akan mace zai ne amma muna da sani cewa in ma kunama ya harbe kama za ka iya ka samu warkar daga wannan To masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri. Amma da ikon Allah a makon gobe za mu ɗora. Da za ku ji ta bakin waɗannan masana dangane da wannan ci gaba. Da kuma halin da ake ciki dangane da yadda ake magance saran maciji a garin Kaltungo da ke jihar Gombe. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu. da sashen Hausa na Radio France International sai kuma wakilinmu a Jos Muhammad Tasiu Zakari, Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.